tashar kundin shahara sunanka sunana muhammadu zafarari shekarunka nawa 32 a ina kake da zama kwanar dangora to ga kanan a hedikwatar 'yan sanda da ke banfai laifin me ka yi aka kawo kanan laifin haura mutane gida ina amfani da iyalansu to ya aka aka kama ka eh, na fita zan tafi aikin yin ne aka kama ni ba mu labari ina ka shiga na shiga wani gida kenan a lokacin sai gashi ta mata gidan sai ta ga ɗakin yaran da an kashe bulaf sai ta fito to tana fitowa nima da naga ta fito shine sai naga hasken fitila he na fito to ina fitowa shi ma sai da ta gani ita kuma sai ta ihu mai gidanta ya fito shine sai muka sai muka fita na fita a guje sai muka fita a guje da shi shine ya ihu jama'a suka fito aka kama ni to dama kana yin wannan fadan ne eh a wannan shekarar Allah ya jarabta ni da fara wannan abu to a takaice ka wa mata kamar nawa fade. za su kai arba'in guda arba'in eh. duka ina da ina a nan ɗan dangora to za ka iya ba mu labarin wasu da ka taɓa musu faɗan da kuma ina kai musu eh a gidansu nake shiga kamar wacce ce ka taɓa yi mata ka ba mu labarin wadansu akwai wata dattijuwa ma da na je na samu ne amfani da ita a ina take a nan kwana dangora a wannan unguwa eh ban san sunan unguwar ba gaskiya to ya aka yi abin ya faru ina da damuna ne na je gidan nata na same ta ita kadai kuma ce a gidan a lokacin ne amfani da ita bayan ita fa eh akwai yara haka su ma na yi amfani da su kamar yan shekara nawa da yan shekara nan? eh amma su yaran ina zuwa ne in dan yi amfani na da su ba ma su ma sun riga sun sani ba kawai dai zan biya bukata ta dai haka nan tashi in fice su ba su san ma na yi amfanin da su ba kamar yan shekara nawa da yan shekara eh to wasu za su iya kai goma wasu ba za su iya kaiwa ba to yanzu gashi mun kama ka kuma ko shakka babu za mu gurfanar da kai a gaban kotu wannan aika-aika da kai ta aikatawa shin kana da wata nadama na yin hakan ne? Eh, na yi nadama kwarai kuwa me ka ga matasa irin kamar sa zuciya da ba su da imani suke aikata wannan mugun aika-aika kan su zama ya kamata wannan abu ni da yi ya zama darasi akan idanun kowa da ni kaina wane suna ake gaya maka a garin to dama an san ka kenan eh abin da suka samun kenan saboda me suka sama wannan suna eh saboda ina zuwa ina neman su Allah ya kiyaye amin nagode